Babban kotun tarayya a ƙarƙashin alkali Yusufu Halliru ta tura shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da mataimakinsa Ike Ekweremadu da tsohon jami'in gudanarwa na majalisar Salisu mai kasuwa da wani mutum ɗaya zaman wakafi a gidan yari. Amma nan take kuma kotu ta bada belinsu bisa ka'idar mai tsaya musu ya zama yana da gida a unguwannin masu kuɗi a Sokoro ko mai tama. Rashin samar da mai tsaya musu kan wannan shari'a ta zargin yin dokokin majalisa na jabu zai sanya tura su gidan yarin da ke kuje. Joseph Daudu shine lauyan bangaren Bukola Saraki. Mun roka an yi jawabi irin wanda lauyoyi suka saba yi. Daga baya kotu ta yi nazari ta ba da nata hukunci cewa ta ba da belin su akan masu karban belin su guda biyu. Kuma duk wanda ya zo kotu ai zai fi gamsuwa da a bada beli shi wanda yake tsaya ma ya tafi gida kar a zo kuma a kai shi kurkuku Shi kuma lauyan gwamnati Muhammad Sa'idu Dire ya dage kar su Bukola su samu beli wanda hakan bai samu karbuwa ba daga kotun. alkalin ya ce ya ba da belin Bukola Saraki da mataimakinsa Ike Kwarimaddi ne saboda ba a riga an same su da wani laifi ba. Kuma waɗannan mutane da gwamnatin tarayya ta shigar da ƙara a kansu suna da kima a idanun duniya domin mukaman da suke rike da su. Dimbin magoya bayan bukola saraki ne suka yi dafifi a kotun kotun ta ɗage sauraron ƙaran har zuwa sha ɗaya ga watan yuli mai zuwa madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya